Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓo abubuwan da ke cewa matasan tuwa a kwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zauren matasa na VOA ya sauka a garin Nima da ke yankin babban birnin kasar Ghana wato Akara. wakilin muryar Amurka Ridwan Muktar Abbas ya tara matasa ya zanta da su don tattaunawa kan kalubalen da ke fuskantar matasa a garin. Nima dai matattara ce ta kabilu daban-daban na Afirka, don haka ya nuna jama'a daga bangarori daban-daban na zaune tare da juna a wannan yanki na Nima. Farko Ridwan gabatar mana matasa a zauren mana. A nan high table mun tattara shugabanni na matasa, Sarki Mustapha Sawaba, wadda shine PRO na Concern Youth. na nima. Sai kuma hajiya matan sarki wacce ke jagoran ɓangaren mata. Muna kuma tare da jami'i na gwamnati wadda lauya ne na babban limamin ƙasa wadda kuma ke cikin gidauniyan nan na National Mox Foundation da ke Akanda nan Accra lauya Saidu. Jama'a muna yi muku barhaba da zuwa wannan shiri na zauren matasa. Mun gode rediyon matasa kai tsaye ku biyo ni mu shiga zauren. muryar Amerika yau da gaisuwa, Allah ku je kamar dai ciyawar nan. sunana abdulsalam ko ya sani da bala ami motos daga nan nima to ni magana nake da shi kawai ne abin da mu samu a yi muna iso ni mai ci gaba farko mun fara da stitin stitin da ke fida road na duka ba gyara ba kuma matan da suka sa kasuwa kan titin nan mu duka mun kamar titin nan ayi malori ne amma matan mu sun doki stiti su da shi kasuwa wannan kuma muna so a taimake mu mu yi mu cire su kan wannan stiti osu stiti ya kwanta iso buge-buge lalurka da ke buga mutane nan wannan ikat domin sakarancin gano lori abu wani yaro bai yi ba domin matan nan da suka sa kasuwan nan muka kore su she su komo muka kore su she su komo isa yanzu abin da muka ba mu da men mu yi guda yanzu da mun fara aiki tare kuma na roƙo Allah ya continue haka nan mu yi guda mu yi mu kore su duka kan titin nan domin ka zo ni ma da baka ka je koyina saboda traffic amma yanzu albarkacin concern ya yi gwamma isa mu mu ni kawai ne a muna kokari a taimake mu mu gyara garin mu domin ka je bola na ko'ina duka mu duka ciwo muke sa kanmu ba muna yin saboda mu ba saboda yaran da muka haifa da waɗanda su ma za su haifa in suka zo komai musu sauki za ta muka mu muke so ayi muna kenan suna na Fuad Yusuf Nima gaskiya cikin abubuwan da ka fada karancin ruwa na damu mu sosai Nima ba mu samu ruwa yanda ya kamata ko kadan domin a cikin wata mukan samu ruwa akalla sau biyu wannan kuma cikin dare ba kowa ke samun ba in month muna samun ruwa sau biyu bai dace ba sa'annan anyoyin mu nima kamar yadda dan wane fadi nima yau ba wani anyan da za ka bi da mota wallahi ka fita da kwanciyar hankali anyoyin duka duk sun kare ruwa ya wuce da duka babu wani anyan kirki cikin nima hatta ma nima aiwe ma da muke fariya da shi muke so mu cire mutane kai nima aiwe da kanshi da ka kai wurin overhead nan ya ma kamar wani kauye ka shiga duk ba kyau kuma mutane sun koma sun ci sun occupy anyan nan inda ya kamata mota ya bi da mutum ya bi ba bambanci babu anya yasa muna neman a sa mana hannu sosai domin mu ma mun zo ne da mu ba da gudunmuwanmu na 'ya'yan unguwa ba mun zo neman wani biya ko wani amfani ba yadda za a yi garinmu ya ci gaba wannan mugun sunanan da aka san mu da nima muna so mu canja shi ne amma in ba da taimakon shugabanninmu ba da sarakanmu balle sarakanmu wallahi suke ci mana tuwo a kwarya domin yau kowane gari za ka kafin a zo a yi mulkin nasara ta gargajiya ne isa yau nasara bai da wani anyan da zai zo ya gwada karfinsa ba she ya bi kan sarakan gargajiyan ba she an yi zauna an yi shawara da su amma namu ba mu taba kai musu kuka game da cin gaban nima muka ga sun fito muna da wani martani mai amfani ba kullum dai ku dakanta ku dakanta bayan dakantawa na bamu taba gan wani sakamakon kirki ba yasa muna neman sakiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne naku wala jinaza batun wurin buga bolin gaskiya nima muna da wurin buga ball first shine nan ganga rana nima runabout ngozi park nima duka da newtown duka muna ci amfani wurin ifi ma lokaci sallah kai kamar idi idi akan ganga wurin muke sallah nima newtown kowane ci amfani wannan wuri da mu ji nawa wanzu an doki wurin shi hospital fine shaka ba mu wuri daga kakudi muna manage muna buga ball wurin kadan kadan kadan kadan aka ce wo za zo a gyara muna shi ai muna shi yayi kyau ai muna shi yayi kyau unguwar da yawa even ya sunan garin ga anguwan karawan ga bukom kenan an yi musu nasu yi bata kuma ga gyara musu amma mu ni mari yau kaman 3 years ko 4 years kenan zai muna fa kari yanzu ba kari ba mu yi magana te mu ka complete mun bi manya te mun gaji sarakan mu mu yi musu magana te yanda za ya gyara muna na park mu yaran mu yaran mu yanzu an ganga tunda aka close park yaran wasu sun zama kobololi wasu sun baba ta life su isa muna magana don Allah manyan mu su sa baki cikin gyara muna na park mu yaran mu kuma su samu wurin wasa a fabe mu don Allah duba muna yaran mu samu wurin wasa assalamu alaikum ni ne muhammad awal big fish ni ma ra'ayi ne kaɗan nike da shi game da 'yan siyasa mu na nima da mun ka zabe su ba su da kishin nima don unguwanni da yawa 'yan siyasa sun yi kokari sun gyara unguwanni kamar unguwa da nike yanzu central ayawa su newtown harry kote ya gwada example don alkawali ne ya yi ma'alajo da wannan unguwa ya yi kokari ya gyara duka unguwa to nima yan siyasan mu mp mu da mc mu ba su da kishin nima ne ko yaya ne shi yasa da ana so nima a zo together in dai za zabi mp na nima mc na nima a yi kokari a samu dan nima da ke da kishin nima a zabe shi a ba shi wannan wuri ya zo ya yi ma nima kokari ababa da muke so duka na imani shi kuma tunda alkawali ne ya yi muna shi insha Allah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barketu Sunana Abdulkadir Idris, popular name as Jinion Kada. Eh, abin da ke cikin ni nima nawa contribution kan wanga maganan da muke kai ni eh, as concerning nima citizen foundation group da manyan mu suka form kenan mu ma matasan nima muka ce di sun zo suna neman su jara community mu ni mun mara musu baya isa maganan da ni nake da shi ne game da siyasa su zo su mara muna baya ba mun zo mu ba ta aikin wani ne mun zo jaran ne mun zo muna neman yadda za a yi community na yi kyau saboda generation da ke zuwa bayanmu su ma su samu mazauni mai kyau isa concerning nima citizen foundation na matakin shi duka kenan bai zo ya kawo damuwa cikin nima ba isa maganan nima nake da shi da dan kenan Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Abdurrashid Abdurrahman. E eh, nima yaro nima ni nima kaife ni na tashi nima still ina nima. Ina ga na gan kan platform kamar da yi minti yau da zama a tattauna batun nima. Shi ina kamar to nima na gudu ruwa aiki. Iso in zo nima yanzu fadi wani abu. dai mu yare ne amma an fadi mu mun fadi aka ci hankalin mu. Batun kamar unguwa na Video Land wurin masallacin Alhaji Noga. ka kama wuri nan duka zuwa kamar da aka fita chapter o duka wallahi aka da ringon nan ba kyau ko kankani from wuri ne wuce ta michigan duka ba kyau ina ba ni mamaki ko manya ba su bi wurin nan ne ko mp bai bi wurin nan ne ko assemblyman bai bi wurin nan ne ko unit committee nan ba su gani ne ban sani ba isa ko mu ba mu ta tempo ni mani mun kama ta kandan mun wai so mu san kando muna face kanda yawi isa an gance muna kanda muke she mu san kama muna cikin kanda amma an dai cikin nima muke dai ya fi an ga wurin nan kuma ne las kuma mun kira aka ce ba ya da demonstration da komi ajiya salma ta ce a samu hankuri ba ya shi haka nan sun zo su yi so a ba su lokaci to lokacin nan ne ba mu san ban yau ni lokacin nan ko gobe ko bayan ramu ni ko dai shi an duniya sabo kuma ni lokacin nan shi ba mu sani ba Masu sauraro, a nan za mu dakatar da shirin wannan mako. Makon gobe Allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya. a madadin matasan Nima da ke yankin babban birnin kasar Ghana wato Akara da kuma wakilinmu Ridwan Muktar Abbas da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu Eli Kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai Allah ya kai mu wani makon. Wassalamu alaikum. America, zauren matasa ku